Labari na arba'in da bakwai. Tsafta tana cikin imani Wata mata ce ta zo wurin babban malamin nan na ƙasar Masar, Sheikh Tantawi tana neman don Allah ya shiga tsakaninta ya raba ta da mijinta. Malamin ya ce, Na yi mata tambayoyi, sannan na lura cewa matashiya ce, kyakkyawa kuma auren nata bai daɗe ba. A cikin jawabinta kuma, babu wata takamammiyar hujja da za ta sa a nemi saki. Sai na kalli mijin nata, na ga baya da wata illa amma na ji wani wari yana fita daga jikinsa da na tambayi sana'arsa sai ya ce min shi mahauci ne nan take na sallame su na nemi ta dawo gobe sannan na nemi sirrantawa da mijin nata a cikin ganawar mu da shi na yi masa nasiha na lurar da shi game da muhimmancin tsafta na ce masa idan zai tafi wurin sana'arsa ya tafi da tufan da yake sawa can wurin aikinsa sannan ya sanya su kuma idan ya ƙare ya samu wuri ya yi wanka ya canza tufansa ya sanya na gida kafin ya dawo kuma na bashi shawarar ya ɗan sayi turare ya rika kamsashe jikinsa kashe gari ko da suka zo sai na ɗaga kaina na ga matar tasa a sunkuye da kai na ce ki sake maimaita kokenki in ji sai ta ce allah ya taimake ka ina so a yi min izini in janye kokena darussa tsafta ita ce mutum kuma ko kana da kyau ka ƙara da kwalliya mata suna tsanar ƙazamin namiji ko da ba su furta ba malamai magadan annabawa su ne masu hasashe da hangen nesa kuma su ne jagororin al'umma abinda ya ɓace su suke gyara shi